Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau talata biyar ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya ce za a yi garan bawul a randunan nan ta 'yan sandan da ke yaƙi da fashi da makami a Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Wane irin sauyi kuke son gani a rundunar 'yan sandan da ke yaƙi da fashi da makami a Najeriya? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na bugawa shugabannin gabas ta tsakiya da dama waya kafin a fitar da wata sanarwa watakila zuwa gobe Laraba kan cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Sanarwa daga fadar White House ta bayyana cewa shugaba Trump na tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas da kuma sarkin Jordan Abdullah da safiyar yau zai kuma kira sauran shugabannin yankin daga baya babu wata uh, takamaimiyar magana da ta fito daga fadar white house akan tattaunawar amma kafar yada labaran falasɗinu ta ba da rahoton cewa shugaba trump ya ba abbas tabbacin cewa fitar da sanarwa kan birnin kudus na tafi kasashen larabawa da na musulmi sun yi gargaɗi akan fitar da sanarwar cewa tana iya bata kokarin da amurka ke yi na cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin larabawa da ƙasar isra'ila babban shugaban falasɗinawa bill shas ya ce ba za a sake ɗaukar shugaba trump a zaman mai shiga tsakani na gaskiya ba shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya yi barazanar cewa zai tsinke hulɗa da ƙasar isra'ila muddin trump ya amince da kudus a zaman babban birnin isra'ila Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna damuwarsu kan yanayin da ake ciki a Yemen. Kwana ɗaya a bayan da 'yan tawaye suka hallaka tsohon shugaban ƙasar ta Yemen kuma tsohon abokin ƙawancensu Ali Abdallah Sale biyo bayan ɓarkewar wani rikici a sakamakon wargajewar ƙawancensu. Jakadan ƙasar Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya Faransuwa Dollard ya ce yanayin da Yemen ke ciki a yanzu zai harfar da lokaci mai cike da hatsarin gaske a fagen taga. haka kuma ga ayyukan jin kai a cikin ƙasar. Ya ƙara da cewa burinmu na farko shine mu dakatar da faɗan da ake gwabzawa yanzu ta hanyar tsagaita wuta, mu kuma samar da ayyukan jin kai ga dukkan 'yan ƙasar Yemen ta dukkan tashoshinta na ruwa da kuma filayen saukar jiragen samanta. Biyo bayan mutuwar Sale, ɗan shi Ahmed Ali, ya sha alwashin yin fito na fito da 'yan Houthi masu samun goyon bayan ƙasar iran A wata sanarwa Ali ya bayyana cewa zai yi fito na fito da makiyan bil'adama da kuma ƙasa da suke neman wargaza ƙasa da samanta da kuma cin zarafin 'yan ƙasar Yemen da kuma ƙasar. labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta ayyana wasu kafafen yada labaran Amurka guda tara a yau Talata a matsayin wakilan ƙasar waje ciki har da murya Amurka. ma'aikatar ta kuma hada da sunayen rediyon free radio ta, da wasu kafafen yada labarai da ke da alaka da ita bayan gargadin da suka bada watan da ya gabata na cewa zai iya shafar su shugaban rfe tom kent ya faɗa a wani jawabi cewa ma'aikatar shari'a ta rasha na nuna cewar wannan sabon mataki zai shafi takaita aikin kamfanin a rasha ya kara da cewa babu masaniyar irin wannan takaitawa amma ya yi wa alkawarin tashar rediyon da za ta mai da kai wajen aikinta na jarida domin buƙatar samar da labarai na ƙwarai kuma mai ma'ana ga masu sauraro da harshen turanci harshen rasanci shugaban rasha vladimir putin shine ya rattaba hannu akan wannan doka a watan nuwamba domin karawa gwamnatin karfin ayyana kafafen yada labarai da gwamnatocin kasashen waje ke dauka ke daukar nauyinsu a matsayin wakilan kasashen waje don a kakaba musu wannan matsayi jami'in rasha jami'an rasha sun kira wannan sabuwar dokar a matsayin wata ramuwar gayya ga abin da suka kira eh, takurawa amurka akan kafafen yada labaran rasha Iska mai ƙarfi na ƙara yaɗuwar wutar daji a jihar California da ke kudancin Amurka, lamarin da ya sa hukumomi ba da umarnin kwashe mutane dubu takwas daga gidajensu. Wutar ta kama ne a ƙaramar hukumar Ventura kusan kilomita 40 a arewa maso yammacin birnin Los Angeles. 'Yan kwana-kwana sun bayyana cewa a yau talata inda wutar ta mamaye ya kai faɗin kadada dubu goma sha ɗaya kuma tana ci gaba da yaɗuwa cikin sauri. ana kyautata zaton iskar za ta ci gaba da kadawa da karfi har na tsawon kusan kwanaki shugaban karamar hukumar ventura mark lorenzen ya ce a wannan yanayin da ake ciki 'yan kwana-kwana ɗari biyar na kokarin kare gidaje ne daga kamawa a maimakon kashe wutar lamarin ya yi muni kwarai a cewar mr lorenzen allah ne kaɗai ya san ko za a kashe wannan wutar Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan kiraye-kirayen da jama'a suka fara yi a kafafen sada zumunci akan a soke rundunar 'yan sandan nan mai yaƙi da fashi da makami a Najeriya, Babban sifetan rundunar 'yan sandan Najeriya ya mayar da martani ga rahoton da wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana daga birnin tarayya Abuja. Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin garan bawal ga sashen rundunar mai yaƙi da 'yan fashi wato SAS ko kuma Special Anti-Robbery Court. yanzu dai sufetin ya ce kwamishinan 'yan sanda ne daga helkwatar rundunar abuja zai zama jagoran rundunar ba daga matakin jihohi ba hakanan za a shirya wa jami'an horon sanin haƙƙin 'yan adam idan su daina cin zarafin jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba i would like us obviously to work in tandem with each other especially in the various theaters where we have very strict in Nigeria. Nan ma babban sufetan ne a ziyarar aiki da ya kai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai don bunƙasa aiki tare a irin wannan yanayi da akan yi fitar haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da sojoji. 'Yan Najeriya sun yi kamfen ɗin buƙatar soke rundunar ma gaba ɗaya da zarginta da musgunawa mutane ba tare da wata tantancewa ba. Hakanan da zargin karɓar kuɗi da ke tafiya aljihun 'yan sandan ba gwamnatin Najeriya ba. Ko a shirin muryar Amurka na ciki da gaskiya an kawo labarin wasu Fulani makiyaya daga daga jihar Kogi da ke korafin 'yan sandan na SAS sun damƙi musu 'yan uwa tsawon wata takwas ba shari'a. Ga ɗaya daga Fulanin Yusuf Bature. An zo an kama su an tsare su, amma kira da nake ina roƙon gwamnati Janar Muhammadu Buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne, a yi bincike tsakani da Allah, mu ba mu so zalunci. Ko ɗan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutu a je a dunga mishi wulakanci a ci mishi dukiya don ana ganin mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba ya kamata magana na janar muhammadu buhari ya ji ci tun da shi ina gani akwai wasu wanda suke aiki a gwamnatinsa wanda suke nema su bata mata gwamnatinsa kaga mu fulani abun da yake bata abun muna cikin daji duk abun da aka yi tun da bamu da ido yadda za mu faɗa don ka kai man dan sanda dan sandan ba dukan su suke aikin gaskiya ba sai a kashe maka ne in ka zo kai magana a ka kawo kuɗi kuɗi in ka ba da kuɗi kuma ashe ka je ka dawo a haka dai takaice maganan zai watse ba za a gane komai ba. Isa Sunusu na kungiyar kare haƙƙin bani Adama Amnesty International ya yi fatar samun adalci ga waɗanda ake cewa zarafi ba tare da sahihiyar hujja ba. Abin da muke cewa shine duk mutumin da yake da matsala ta take haƙƙin bil'adama babbar buƙatar sa ne a masa adalci. Wasu 'yan uwansu aka kashe babu gaira babu dalili. Ku tabbatar da cewa an bayyana wa al'umma an yi adalci sannan wanda suka yi laifi a hukunta su bisa dokar ƙasa. To amma abin da yake faruwa shine yawanci sai ka ga an zo an yi abin kawai sai ka ga ya zama kamar wasan yara a ƙarshe dai wanda aka ci zalinsa da wanda aka take wa haƙi zai tashi ba tare da an masa adalci ba to amma dai kawai sai dai mu sa ido mu duba mu ga abin da Allah zai yi rundunar 'yan sandan dai ta ba da lambobin waya da mutane za su mika kuka ga zargin take musu 'yanci daga 'yan sas nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin sauyi kuke son gani a rundunar 'yan sandan da ke yaƙi da fashi da makami a Najeriya sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun samu kira na farko daga jihar Ogun. Eh sunana Sarki Dan Tangale. To Sarki Dan Tangale muna jan ka menene ra'ayinka? Eh, ra'ayina game da magana nan naku na SAS. Eh. Eh to gaskiya mu da zamu iya cewa sa suna kokari. Ko ba haka ba? Mm-hmm. Fi sabilillah Allah kuma ake dubawa. Kar wani abu kaɗan ya jawo wani abu kuma na daban. Saboda sa suna da very very important. Hello? hello muna jan ka sarki na sarki alhaji an kare ne daga tongolo local government adama abto sarki ya tafi kenan to maraba da wa muke magana ka ce. <laughs> Eh, alhaji an kano to alhaji muna jan ka menene ra'ayinka to ra'ayina mu abin da yake damu mu kullum suna zai kan hanya suna karbi kuni a hannun mutane ba wai aikin gwamnati suke yi ba su suwa kenan a kamu a mutane suke yi su suwa kenan suke karɓar kuɗin eh, su su yan sanda su da kuke magana ne su yan sas ɗan eh ɗan sani mota suna karɓar naira hamsin masu mashin naira ashirin naira goma To mun gode Alhaji da ra'ayinka daga Adamawa. Har yanzu dai muna da lokaci ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne shin wani irin sauyi kuke son gani a rundunar 'yan sandan nan da ke yaƙi da fashi da makami a Najeriya. Mun samu kira daga Nasarawa. na salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Yawwa, alhamdulillah. To, mai magana a garba salin likitan rediyo nagarin garin agwabin domin jihar Nasarawa. To Malam Garba muna jan ka. To alal hakika sa suna aiki. Hmm. Sai dai shawaran da zamu bayar shine hukumomin tsaro idan suka kama mutum su yi bincike sosai tukun kafin su zartar mishi da hukunci. kuma an kama din an tabbatar cewa mai laifin ne to a yi mishi hukunci cikin gaggawa ba za a je a ajiye shi ne kamar ana take mishi haƙƙi ba kuma wani lokaci mu mutane Mm. mukan yi cule mutumin da bai da laifi in ana so a ci mutunci sai a haɗa shi da sak su kuma in sun zo ba da wasa suke ba suna yin aiki tsakani da Allah amma wani lokaci su yi bincike sai abin da muke so kenan duk hukumomin nan abin da ya kama daga sojoji da 'yan sanda da Allah su dinga yin bincike sun kama mutum kar su zo kai tsaye kawai a kama mutum ba tare da laifin shi ba. To mun gode Malam Garba Sale yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musan Garo kana lafiya? Lafiya lau nake lafiya talau to an zo wurin fa. To muna jin ka. To alhamdulillahi mu a matsayin mu na ma'aikatan rediyo wanda muke leke-leke a gurare da yawa. Mm. akwai matsaloli da yawa wanda suke dangane da su kansu suke faruwa da su kansu wa'annan yan sanda da suke kama su kansu da wa'annan masu fashi da makami hmm. Yawwa, saboda idan muka ɗauka mutane fa ana kauce kauce ne fa ya kamata a fito a gaya gwamnati gaskiya a ce a cikin wa'annan mutane ana samun mutane da suke ba da liket ga su kansu wa'annan yan fashi don akwai matsala to ya kamata ita gwamnati idan za ta garan bawa ta rika tsayawa ta tabbatar da duk mutumin da za ta dauka mutum ne sahihi wanda aka san zai rike wa gwamnati amana kuma zai rike amana kasa amma ba dan cin amana kasa ba to idan aka yi haka za a samu ci gaba amma in dai ba haka ba madan dauda to ina ga miki gaskiya za a yi kasara ne ana cewa ana ci gaba me me haka shiga rijiya mm. to dan haka ya kamata gaskiya ko kokarin za a kiyaye wannan alhaji musa garo a tashi lafiya na ayi kenan to mun gode alhaji musa garo har yanzu dai muna nan kaduna To, Alhaji Musa sauka lafiya, Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Malam murtala kana lafiya mine menene ra'ayinka? Alhamdulillah Hajiya Maryam muna da lafiya. To, sunana Murtala na kiran ku daga Rarraga sa Kaduna tarayyar Najeriya. Mm, muna jan ka. To eh, yau wato shawaran da za mu ba da su hukumomi musamman kin ga aiki dama mun jinjina masa juma'a da ya wuce kokarin da yake mm. kuma ga wannan sabon kokari garan bawul din yana da mahimmanci duk da su suka fi kowa sanin harkar su na tsaro amma dama son samu ne irin wannan irin kungiya an kafa ta a cikin eh, jami'an 'yan sanda a ce wasu lokuta na adadi na shekaru ko watanni a kara musu garan bawul mm. a dan jujjuya su a za su haka da sauransu to haka zai fi ba da na wani bangare a kawo su na can bangaren na can bangaren a kai su can bangaren mhm. kuma shawaran da zamu bada shine cewa kin ga su sa zuwa kamar yan sanda bane a tsarin ya kamata a can za su fita a ce gwamnati ta ware musu motoci masu an gan su sai a tabbatar su ne saboda kin ga yanzu yadda yanayin tsaro kila su je a wata mota ba wani alama in an zo su tafi da mutum ba za a gane sa sun gaskiya ne ko na karya ne kin ga irin haka to muna ba da shawara a ware musu mota da lambobi a gaya muku an ka ga wannan ka tabbatar To mun gode Malam Murtala yanzu kuma bari mu je jihar Oyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Oyo. Kuna magana da Musa Rufaka ne daga nan a Kinyale lokacin Government. To Malam Musa muna jan kamini ne ra'ayinka. Ra'ayina shine lallai 'yan sa suna aiki mai kyau amma sai dai wani lokaci kash malam musa mun so dai mu ji ra'ayinka amma kuma layinka ya goce ka sake kwatantawa kila kai nasara yanzu kuma bari mu je sokoto Assalamu alaikum kuna magana da imamu jihar Sokoto. To imam muna jan ka menene ra'ayinka? To ra'ayina gaskiya 'yan sandar sa tsakanin da Allah suna aiki amma fa maganan gaskiya fa daga ciki akwai ɓata gari tsakani da Allah wanda kai akwai ma wanda za su yi musanye ɗan fashi da mutanen kirki. Hmm. A je a halaka su ba tare da hakkin su ba amma tsakanin da Allah aikin su yana da kyau. Amma yana da buƙatar a yi bincike kwakwara tsakani da Allah. To mun gode Imam daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Kebbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. mai Dauda da fatan an lafiya. Lafiya kallon da wa muke magana. Kuna magana da mun dan zare mai aikin hannu kasuwan jiga. To Malam Mansur muna jinka Gaskiya gaskiya wannan magana da alama Musa Gawe gaskiya shine daidai. wurin da ya bayar ya kamata a ce gaskiya a tsaya a natsu a duba. magana da yake cewa an zo wajen lallai an zo wajen ya kamata a tsaya a natsu a san suwa ya za a dauka. sun cancanta ko ko ba su cancanta ba mm. amma matsala yana daga wajen da ake dauka din ne ya kamata to mun gode malam mansur dan zaria yanzu kuma bari mu je katsina assalamu alaikum maryam dauda wa alaikum assalam da wa muke magana daga katsina eh kina magana da shugaba iliya mai kanti da shayi zargin daura a tarayyar najeriya to malam iliya muna jan ka menene ra'ayinka hakika ra'ayina kan akan wajen an san yadda su alhaji musa garo da sauran jama'a da su murtala mm. kaduna suka faɗi gaskiya ya kamata gwamnati ta san wanda za ta ɗauka wanda za ta musu aiki da gaskiya na kan amana hmm. shugaba iliya muna jan ka to ina ga layin shugaba iliya ya goce a gurguje bari mu je jihar adamawa Hello, da wa muke magana daga Adamawa? Madam Laura ni Abubakar daga Adamawa. To Malam Abubakar a gurguje muna jan ka menene ra'ayinka? Hello? Hello muna jan ka Malam Abubakar. To ina son ba da ra'ayina na game da SAF. Eh muna jan ka muna jan ka. Gaskiya SAF na ya kamata da za a yi a jera yanayin su gaira. Gaskiya yadda suke aiki kan gaskiya wani lokaci suna keta. To Malam Abubakar ba mu ji bayanan ka ba dai amma kuma gashi lokaci ya ɗaga mana hannu balantana mu ce ka sake gwadawa ko za ka yi nasara ka same mu. Amma mun gode ga dukkan waɗanda suka kira mu a nan kuma za mu dasa aya sai gobe idan Allah kai mu za mu sake ba wata damar. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a yau ne aka soma wasannin karshe na rukunna na kwallon kafa na kulob kulob inda su kasance zakaru a nahiyar turai inda a rukuni na daya ko mu ce group a manchester united ke gogawa da csk moscow sai kuma benfica ta lisbon ke dabgawa da fc bal ta kasar switzerland a rukuni na b bayern munich da paris saint germain ana ca ana darzazawa domin tantancewa ne ne zai zamanto a zakaran wannan rukunin sai kuma celtic glasgow duka a rukunin na B tana gabsawa da Anderlecht yayin da a rukuni na C AS Roma ta kasar Italiya ke can tana gogawa da Karabach Agdam sai Chelsea da Atletico de Madrid ke can suna kecere ni. Shi ko a rukuni na D FC Barcelona tana bugawa ne da Sporting da Portugal yayin da Olympiacos ta kasar Girka ke kecere ni da Juventus da Turin ta kasar Italia. Za a ci gaba da waɗannan wasanni idan Allahu tabaraka wa ya kai mu a ranar gobe Laraba inda a group A Maribor za ta goga da FC Sevilla sai Liverpool za ta buga da Spartak Moscow. moscow haka zalika a group f uh, shakhtar donetsk za ta goga da manchester city yayin da feyenoord da rotterdam za ta buga da napoli ta kasar italiya fc porto ta kasar portugal ta kapsa da as monaco ta kasar faransa sai leipzig uh, duka a wannan rukuni na j na fc porto da monaco leipzig za ta buga da basic stars istanbul ta kasar turkiya yayin da a group a real madrid za ta karbi bakuncin borussia dortmund sai kuma tottenham ta kasar ingila da ta karbi bakoncin ahuel nikozi a shirye-shirye zuwa wasannin kwallon kafa na duniya na kasar rasha a shekara 2018 kasar faransa za ta karbi bakoncin wasan sada zumunci da zai hada ta da kasar italiya a ranar daya ga watan jun idan allahu ya kai mu shekara 2018 din inda za a goga a birnin nice a stade laliansa rivera tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar italiya da ta kasa samun tikitan zuwa wasannin na kofin duniya na shekara mai zuwa da ta takwaranta ta kasar faransa wadda za ta kara kimce-kimcenta na shiga wasannin na kasar rasha shi ko dan wasan kwallon kafar nan na kasar algeria fauzi gulam ya rattaba hannu da club ɗinsa na napoli na kasar italiya zuwa shekara 2022 shi dai mai kula da garkuwar mai tsaron gida na club ɗin napoli na kasar italiya ɗan kasar algeria fauzi gulam wanda ya je mugun rauni ya je ciwo ne tun farkon watan nuwamba nan da muke ciki kuma har zuwa wannan lokaci yana damar rattaba hannu da kulob din da yake so a watan januwarin shekarar takwas mai kamawa sai dai ya amince ya ƙara rattaba hannu har zuwa shekarar biyu da kulab din ƙasar italiya naples kwamitin olympic na duniya yau talata ne zai ɗauki mataki na amincewa ko a da baiwa kasar rasha damar shiga wasannin hunturu na olympic wadda za su wakana a koriya ta kudu daga ranar tara zuwa 25 ga watan fabrairun shekara ta 2018 ita dai ƙasar rasha ta daɗe ana zargin ta da baiwa 'yan wasa ta damar shan miyagun kwayoyi domin ƙara guzari abin da ya sa aka dakatar da su da shiga wasannin olympic da sunan kasar ta rasha a wasannin da suka kammala a kasar brazil na olympic sai dai waɗansu daga cikin 'yan wasar sun samu damar shiga wasannin ta hanyar shiga na ƙashin kanunsu da kanunsu maimakon shiga da sunan kasar su ta rasha haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger yanzu kuma ga sharhin murya amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a da ƙungiyar taliban ta yi amfani da haramcin da musulunci ya yi na shan kayan maye ta haramta shuka opium wanda ake haɗa hodan iblis ta heroin da shi a yanzu labari ya canza sama da kashi 85 na sinadarin opium da ake amfani da shi a duniya ana samar da shi ne a yankunan da suke karkashin ikon taliban abin da ya sa kungiyar da wasu ƙungiyoyin sojojin sa kai waɗanda ba su da alaka da gwamnatocin ƙasashe suke cika aljihunsu tare da samar da kuɗaɗen gudanar da mummunan ayyukansu da miliyoyin dalolin da suke samu daga wannan bakar sana'a ta fataucin muggan kwayoyi sai dai amurka da ƙawarta afghanistan sun auna cibiyoyi da hanyoyin sarrafa muggan kwayoyi na taliban misali a cikin watan nuwamban da ta gabata ne ƙawayen biyu suka fara yunkurin kaiwa ɗakunan binciken magunguna na ƙungiyar taliban hari ciki ko har na jiragen sama wannan ku yana cikin jerin tsarin da shugaba donald trump ya samar ne a cikin watan agustan wannan shekarar domin ganin an fatattaki 'yan ta'adda a ƙasar ta afghanistan a wani taron manema labarai da janar john nicholas babban kwamandan da ke shugabantar rundunar amurka da ke afghanistan din ya ya ce zai kai wannan yaƙi ga abokan gaba saƙo-saƙo in Northern we're hitting the Taliban where it hurts, Ya ce ɗaya daga cikin wuraren da za mu auna ku shine arewacin Helmand inda nan ne matattaran Taliban ɗin kuma wanda samun wannan wurin zai musu ciwo kwarai da gaske domin ko nan ne inda kuɗin suke fitowa. Janar Nicholas ya ce harin zai faru ne bayan mun kwashe lokaci mai tsawo muna samamen wurin ba wai don mu tantance manufar abin da muke son mu yi ba kawai a'a sai dai kuma domin mu rage irin ta'adin da harin ka iya haifarwa. haka ya jaddada cewa sojojin na amurka da na afghanistan ba wai suna son su auna manoma ba ne da ke shuka wannan ganyen da ke sa maye a'a domin ko su kansu manomar suna samar da wannan ganyen ne ba a kan suna so ba sai dai kan domin hakan yana zame musu a matsayin bashi a gare su ya ce amma inda suke fata su auna shi shine ɗakunan bincikensu na magunguna inda ake sarrafa wannan ganyen da ake shukawa wanda bayan an sarrafa shi suke mayar da shi hodar heroin sai dai janar nicholas ya ce har kullum yadda tsakanin amurka da afghanistan bai taba zuwa wata kololuwa ba uh, ya ce saboda haka ne ya sa amurka da kasar ta afghanistan suka samu damar da suka gudanar da irin aikin da suka gudanar na haɗin gwiwa tare da taimako da kuma goyon bayan gwamnatin kasar ta afghanistan janar nicholas ya ce har kullum amurka da afghanistan za su ci gaba da matsa sojan ga abokan gabansu wanda wannan zai sa kasashen duniya su ƙara azamarsu ta hanyar diplomasiya da kuma tattalin arzikin ƙasa domin ganin an kasar 'yan ta'adda haka kuma samar da zaɓe ingantacce zai ƙara samar da himma ga al'amuran yau da kullum ya ce wannan su ne abubuwan da ƙungiyar taliban ba za su iya samun nasara a kansu ba don haka saƙonmu shine su sani lokaci yayi da za su aje makamansu su rungumi hanyar sulhu Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. to shugaban shugaba donald trump na buga shugabannin gabas ta tsakiya da dama waya kafin a fitar da wata sanarwa watakila zuwa gobe laraba kan cewa amurka za ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila sanarwar daga fadar white house ta bayyana cewa shugaba trump na tattaunawa da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da shugaban falasɗinawa mahmud abbas da kuma sarkin jordan abdullah da safiyar yau zai kuma kira sauran shugabannin gobe in allah ya kai mu mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun nuna damuwarsu kan yanayin da ake ciki a yemen kwana guda bayan da 'yan tawaye suka hallaka tsohon shugaban kasar kuma tsohon abokin ƙawancensu ali abdallah sale biyo bayan barkewar rikici a sakamakon wargajewar kawancensu ma'aikatar shari'a ta rasha ta ayyana wasu kafafen yada labaran amurka guda tara a yau talata a matsayin wakilan kasar waje ciki har da murya amurka ma'aikatar ta kuma hada da sunayen rediyon free europe radio da wasu kafafen yada labaran da ke da alaka da ita bayan ta gargadi bayan gargaɗin da suka bada a watan da ya gabata. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin da Mr. Ida Hamdun da ta haɗa shirin da injiniyan mu Malam Zubair, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.